This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausa na muryar Amurka a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jimu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad. ko kuma a same mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku marhaban lali a shirinmu na wannan yammacin ranar Asabar 24 ga watan Oktoba. za ku ji yadda ake ta ƙoƙarin ganin an gudanar da zaɓukan jamhuriyar Nijar cikin lafiya da nasara. Za kuma ku ji cewa an ɗage zaɓen ƙananan hukumi a jihar Niger Najeriya. Kuma kamar kowace ranar Asabar muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rahotanni daga jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa adadin waɗanda suka rasu a harin bom na masallacin Juma'a a jiya na karuwa inda aka tabbatar da rasuwar fiye da mutane talatin. Wannan kuma na zuwa ne yayin da ƙungiyoyin addini ke mai da martani. Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar agajin gaggawa na jihar Adamawa ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske dangane da lamarin. Eh, an samu ƙarin mutane uku yanzu mutane talatin da uku suka rasu sofa amma kuma wadda suke asibiti ana ta discharging ɗinsu mutane suna samun lafiya wasu ma sun koma gidajensu. Da batun maganar gudunman jini da kuka nema? A iya gurgudu an samu don jama'a sun taimaka kuma gwamnatin jiya ta iyakacin kokari ta samu da jini da eh, magunguna da ake bukata shi yasa ma samu saukin gudanar da al'amuran. To sai dai kuma a matan da ta maida game da harin kungiyar Izala wanda ma a masallacinta ne aka yi harin ta yi da Allah wadai inda shugaban kungiyar a Najeriya shek Abdullahi Balalau ya ma buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗau mataki. Babu shakka abin da ya faru a Yola wannan wani abu ne na baƙin ciki wannan masu aikata shi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaggawan sakawa Allah ya yi maganin su kuma muna jajantawa wayannan yan uwa da wannan abu ya faru da su Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta iyalansu Allah ya ba su haƙuri wayanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma muna kira ga hukumomi na Najeriya cewa a ci gaba da ƙara tsatsaura wato tsaro a sanya tsaro a kuma ƙara ɗaukan matakai akan matakin da ake ɗauka don kawo ƙarshen wannan ta'addanci. ya zuwa yanzu tuni tawagar gwamnatin tarayya ta iso domin jajantawa inda babban sakataren gwamnatin tarayya da ke jagorantar wannan tawaga ya mazaici asibitocin da aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka da kuma fadar mai martaba lamidan adamawa. rahoton ibrahim abdulaziz daga yola Firaministan ƙasar Kamaru Filimon Yang ya karɓi bakuncin mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai da taimakon kayan masarufi na 'yan gudun hijira. Steven a ofishinsa da ke birnin Yawunde, wakilin Awal Garba na ɗauke da ci gaban rahoton. sun yi ganawa na gaba da gaba ne kan yadda kasar ta jamhuriyar kamaru take fama da har hare na 'yan kungiyar nan ta boko haram da mata da mamai na kunnan bakin wake na kungiyar nan ta boko haram a arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru an yanzu haka kasar ta karbi 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyu da hamsin waɗanda suka fito daga kan iyakokin kasashen da suke makwabta da kasar ta jamhuriyar kamaru sannan ta bangaren gabashin kasan kuma kan iyaka kasar ta kamaru da kasan afirka ta tsakiya bangi nan ma ana fama da kwarar tsarin 'yan tawayen kasar na bangi kuma akwai 'yan gudun hijira sama da dubu biyar da ma 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru guda dubu biyu wanda suka rasa matsugunan su kan haka ne manzo na musamman ya ce muna sane kasar kamaru ta wuce wani mawuyacin hali ya ce wannan nema ya sa na zo domin miƙa wa kasar ta jamhuriyar kamaru lamban yabo wajen hoɓasan da suka yi na wanzar da zaman lafiya a kasar kasancewan jama'an wannan bangaren suna buƙatar taimako sabida da haka ina fata za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da wajen ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin cin ma buri wajen wanzar da zaman lafiya da ma bayar da taimakon da ya dace kuma ya ce wannan taimako zai fara ne ba tare da bata lokaci ba firaministan ƙasar ta kamaru ya yabawa wannan ƙoƙari da majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta aiwatar rahoton awal garba daga ƙasar kamaru Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Jordan domin tattaunawa da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas da waɗansu jami'ai a yunkurin samun maslaha tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Daga baya kuma Kerry ya gana da Sarki Abdullah na Jordan. Masallacin Al-Aqsa dai da ke ake rikici a kai yana ƙarƙashin Jordan. An yi zaman tattaunawa ne kwana biyu bayan da Kerry ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin. kimanin isra'ilawa goma da kuma falasɗinawa hamsin ne aka kashe a cikin 'yan makonni da suka gabata a cikin wannan tashe-tashen hankali wata jaridar ƙasar isra'ila ta buga rahotanni yau asabar cewa 'yan sanda sun kashe wani bafalasɗine wanda ya yi yunkurin dabawa wani jami'in tsaro ɗan ƙasar isra'ila wuta a kan iyakar yammacin kogin jordan waɗansu tashe-tashen hankalin su biyo bayan neman shiga harabar masallacin al al'aqsa wani wuri mai tsarki da musulmi suke ɗauka a matsayin mafaka yahudawa kuma suke kira temple mount to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Karfin iska da makeken ruwan da aka yi wa lakabi da Hurricane Patricia ya ragu yayin da yake ratsa ƙasar Mexico. Karfin gagarumar guguwar da ba a taɓa ganin ta ba ya fara raguwa ne daga matsayin Hurricane. Karfin guguwar dai da ke kadawa da karfin tafiyar kilomita 120 a sa'a ɗaya ya ragu matuƙa daga mai kadawa da karfin gudun kilomita 325 a sa'a ɗaya zuwa karfin ma'auni biyar. shugaban ƙasar mexico eric repena nieto ya ce rahotannin farko sun nuna cewa guguwar ba ta yi barnar da aka zata ba sai dai shugaban ƙasar ya ce har yanzu guguwar tana ci gaba da kaɗawa ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar su zauna gidajensu kasancewa mai yiwuwa ne a fuskanci ambaliyar ruwa mai ƙarfi da za ta iya barazana ga rayukan al'umma kawo yanzu dai ba a sami rahoton asarar rayuka ko kuma jin mummunan raunuka ba Kwararru a fannin harkokin kare hakkin bil'adama daga ƙasashen nahiyar Afirka 44 sun kushe wa ƙaruwar gasawa waɗanda ake tuhuma da ayyukan ta'addanci a ƙuba a hannun 'yan sanda da cibiyoyin binciken sojoji da kuma cibiyoyin sarautar gargajiya. A ƙarshen taron kwanaki uku da aka kammala jiya Juma'a, kwararrun sun yi kira ga shugabannin kasashen nahiyar afirka da ke fuskantar wannan matsalar su yi tsayin daka wajen ganin jami'an tsaro suna kiyaye dokokin kasa da kasa da suka jibinci kare hakkin bil'adama kasashen afirka suna fama da ayyukan ta'ajjanci cikin wa'annan shekaru kwararru kan harkokin kare hakkin bil'adama da suka halarci taron ba su bayyana kasashen da suka fi keta hakkin bil'adama ba sai dai sun kushe wa dokokin da aka kafa bara a kasashen kamaru da chadi kasashen da ke fama da har-haren kungiyar boko haram da suka kafa dokar aiwatar da hukuncin kisa kan waɗanda aka samu da laifukan ayyukan ta'addanci ƙwararren sun kuma ce sojoji a kasashen afirka da ke fama da har-haren ta'addanci suna gasa waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a kuba su kuma wulakanta su ranar goma ga watan disamba shekara ta 1984 ne majalisar ɗinkin duniya ta kafa wannan doka. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a jamhuriyar Nijar inda ake ta ƙoƙarin ganin an gudanar da zaɓukan da ke tafiye cikin kwanciyar hankali da nasara. Daga jamhuriyar ta Nijar ga wakilinmu Shu'aibu Mani. Kakane dace a gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali. Wannan shine maudu'in kungiyar Opel mai fafutukar sa ido a yi zaɓe cikin haske da ta tsara domin ba da karatun ta nutsu ga kungiyoyin furen malam sadisu abdu daya daga cikin waɗannan wakilai da bayani a kai Eh, saboda kamar yadda kuka sani zaɓe wanga wanda za a yi zaɓe ne wanda da alamu muna ganin akwai rigingimu da ke gare shi kenan rigakahi ya yi magani e, gurin da muke so mu cimma shine e, duk wanda aka ba wannan horo ya to shi ma ya wallafa shi can ga abokan shi na kungiyoyi kenan in za a harka zaɓe muke so a yi zaɓe a yi shi lahiya a ƙare lahiya muke so su aji su duk abubuwan da za a su za a kwatanta musu ya zamanto su bi shi sau da kafa inda ba a gane ba a yi tambaya a ba da haske bisa kan shi yanda a hita eh, ya zamanto kowa ya gane abin da ake nihi. su kimanin hamsin ne wakilan kujiyar furafula suka amsa gayyatar opel da ma suka bayyana alfanun wannan tsari da jan kuma hankalin 'yan siyasa. kasan 'yan siyasa su kowa da kowa ma ya zamanto saboda ka yi rigingimu saboda siyasar nijar mun lura yanzu eh, rigingimu ake yi kwarai ka gane ko yadda za mu yi fursi birkin abin mu tahi lahiya lau akwai shawara shawara wacce iri ce yanzu dai da ma abin da ya shahi kungiyoyin hula su aikinsu na su menene ake ciki wani iri ne ake nufa menene manuwar zaɓe kuma wani irin zaɓe ne ake yi shine daman aikin hula su kuma 'yan siyasa to su tabbata muna nan muna kallon su menene kallon da muke musu daga duka bangarorin ne nasu duka biyu saboda sun samu sun yi sa'a suna da wata madogara micece madogara su da kan suka tsara wani abu wanda suke ce masu ndp kamar wurin shawara su ce wanda ba wani kowa na duk sun zama guda suke shawara ta abin da zai hidda su su hanya ta gari to sai muka ga wannan abin ba sun bar inganta shi sun bar bashi daraja kullum suka je suka zanna sai suka yi kuce-kuce saboda irin abin da ke abkuwa shi yasa kenan mu sai mu hattara sai mu hankali don mu dibi zaben nan da kyau mu gani an yi shi da kyau ko ba a yau. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar niger A gaida na Mani, sai kuma Najeriya inda ake wato aka ɗage zaben kananan hukumomi a jihar Naija. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. A yayin da ya rage kimanin makonni biyu a gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar Niger, Kwatsam sai hukumar zaben jihar ta ba da sanarwar ɗage zaben ya zuwa watan Janairu na shekara mai zuwa. Hukumar zaben dai ta ce rashin kuɗi da rashin samun na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katrida shine dalilin ɗage zaben. To amma jam'iyyun adawa a jihar Niger sun nuna rashin amincewa da matakin. Muhammad B. Muhammad Agwara shine kwamishinan labarai a hukumar zaben jihar Niger. ya yi karin haske akan matakin ɗage zaben. Shi maganan card da kuɗi kuɗi matsalan da muka samu na kuɗi shine idan yau muka ce za mu yi zaben nan to duk wanda za mu a ɗauka aiki ba mu da kuɗin biyan su ba mu ma da kuɗin training su tukun sannan in sun yi aikin nan ba mu da kuɗin biyan su kuma bisa kan waɗannan dalilan mun ɗage zaɓe zuwa january 16 2016 tuni dai jam'iyyun adawan jihar niger suka kalubalanci wannan mataki Musa Aliyu Liman shine shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger. Ba mu matsa mu kuma zaɓe ba ne kuma ba wanda ya matsa su suka ce sun shirya ko shekaran jiya gwamna ya ce maganar zaɓe na nan ba abin da ya ɗaga shi eh, bakwai ga watan goma sha ɗaya. To yanzu su da za su yi zaɓen nan sun ce sun ɗaga yanzu me za ku yi kenan? Eh za mu bi hanyoyin da ya dace. Shi ma dai yaya ability na jam'iyyar PDP ga abin da yake cewa. Eh, ita hukumar zaɓe ta bakin kwamishinanta ya fito ya nuna mana cewa gwamna ya bashi cikakken shiri sun kuma ɗauki niyan za su yi zaɓe a ranar bakwai ga wata sha ɗaya. To abin mamaki disam uh, eh, commissioner na zaɓe na jihar Niger ya kuma hito ya nuna cewa ba shiri ba a basu kuɗi ba. Shin ni abin da ma nake so in tambaya gare ku ma labarai a tambayin muna. Shin kuɗaɗen da janar Muhammadu Buhari yake nufin yake cewa ya bayar a jihohi na Najeriya shin ba jihar Niger ciki ne ko yaya? To na yi ƙoƙarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger amma hakan bata samu ba. Domin kuwa na kira kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa inda ya ce in yi masa uzuri domin yana kan hanyar lakwaja. Amma na tuntuɓi sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba game da rashin kuɗi da hukumar zaben ta ce tana fama da shi. kasan dai eh, matsalan da muke ciki a ƙasar nan ba kuɗi a ko'ina amma ko inec ma na jihar abin nan na ƙasa ba ai kaɗan-kaɗan ne ake ba su kuɗi ko da yake dai babu wani bayani daga jam'iyyar apc akan wannan al'amari amma wasu bayanai sun nuna cewa jam'iyyar apc ce ta nace akan a ɗage zaben domin ta samu damar shawo kan rikicin cikin gida da ya addabi jam'iyyar to amma jami'in hukumar zaben mahmud b muhammad agwara ya ce babu wanda ya tursasa masu ɗage zaben eto eh gaskiya tsakanin da allah ba wanda ya tursasa muna amma muna da matsalan kuɗi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida na ba tsari yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, ku bani tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda. mai tambaya gamba kwankwal bilyamunu ni ne alhaji baki da bahago dukawa kano najeriya don allah ina son a bani amsar lokacin da annabi sulemanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne shi kuma annabi sulemanu yana wani ƙasa ne kuma bayan wannan ina son da allah a gaya min a ina kabarin bilkisu yake kuma a ina kabarin annabi sulemanu yake bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taba ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu to bari mu fara da kammala biyan bukatar jama'a da dama idan an tuna wadda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aikinmu halima jimrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna malam lawali ali jibu wanda a lokacin ke aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar nijar bayan kammala jami'ar azhar da ke masar kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi halima jimrau ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka zuwa ga filin tambayoyinku na sashen hausa na rediyo america lokacin da annabi suleimanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne lokacin annabi suleiman da ya sa a ɗauko gadon Bilkisu, na na bilkisu tana birnin saba wanda yake ƙasar yaman ƙasar yaman tana nan tana makwabtaka da saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da somaliya ita dai ƙasar saba a cikin ƙur'ani an zakara ta inda aka tana da suratu saba akwai suratu saba a cikin ƙur'ani kuma a cikin ayoyi biyu allah an faɗe ta in ka ɗauka cikin suratul saba kanta aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya ko kuma muka ɗauki ruwayar shi laqad kana li sabain fi masakinihim aya sai suratul naml aya ta ashirin da ɗaya aka zalika an zakara birnin saba inda shi kan shi kisar ta suleiman take cikin da hudu da yake ce mishi shi tukanin saba'in bi na ba'in yakin wanda shi ne ake kira birnin saba wanda yake cikin yaman hadisi ya zo saboda furwa bin musaika ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabi allah inna nabiyallah إن سبع قوم كان لهم في الجاهلية إذن وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفوقاتلهم فقال ما أمرت فيهم shay'in ba'd yace mutane ne mutanen birnin saba suna da girma a cikin jahiliya mutane ne masu girma masu ɗaukaka yanzu kuma ina tsoron su wuce daga musulunci wasu kan su to ina iya ya kasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai yalin yanzu a umurce ni ba akan mutanen birnin saba da wani abu taba su da wani abu a takaice birnin saba yana nan a cikin kasali yaman sai bayanin gadon tsakanin palestine da birnin saba na yaman inda aka ɗauko gadon yana da kilomita dubu biyu na zuwa kenan zuwa da dawowa ɗaukowa da komowa na gadon ya ɗauki kilomita dubu hudu shine wannan nisan tsakanin Falastin da Yaman zuwa da dawowa. Kenan gaugawa ɗaukowa shi ne aka ce a kinta ido wanda ya ɗauko gadon ya yi gauga kilomita dubu ashirin a cikin dakika guda. Shi kuma Annabi Suleimanu yana wani ƙasa ne? shi kuma annabi suleiman salam yana falastin ne sai dai in ma karin bayani falastin da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan falastin ta yanzu falastin ta da ita ce ta dangana duka kasar isra'ila tana ciki ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin jordan ta ɗauki wani ɓangare daga cikin masar ta ɗauki ɓangare daga wajen suriya kenan Falastin tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi auna auna aka ci kasa aka wuce wasu kasashe daga ciki to yana kasar Falastin ne wanda kasar sunanta bai sauya ba sai dai faɗin kasar ne da na ga da na yanzu ba ɗaya ba ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake kabarin na ni Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yaman wanda na gaya ma in ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin na na Balkisa. Kuma a ina kabarin Annabi Suleiman yake? To sai kabarin Annabi Suleiman alayhi salam. Kabarin Annabi Suleiman alayhi salam yana wani ƙauye wanda ake kira Sanfa wanda yake nisan kilomita talatin da biyar da birnin Kurk a kudancin Urdun. Na ce ma Urdun ita ce ake kira Shardani da Faranshi ko Shodan. an sake gina shi lokacin usmaniya an yi kewaye an yi ɗaki wanda yake an yi shi shakali ne na square ko wance ma murabba'i ko kare tsawon shi da faɗin shi bai ya huce mita goma sha biyu. bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake. sai kabarin asiya matar fir'auna inda bincike da muka yi an samu saɓani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin damascus wasu sun ce yana aswan wasu sun ce yana nan birnin alkaira cikin ƙasar fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin masar kabarin asiya matar fir'aun bayan wannan aina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake kabarin maryam alayhi salam mahaifiyar annabi isa yana nan a kudus yana nan a birnin kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisa tilkiyama kanisa ce wanda sananniya a birnin kudus sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya iya duba littattafai kamar haka iya iya duba sayi ibn habban na ibn habban يا إيه ديبو على البداية والنهاية لابن كثير ينا إيه ديبو على المستدرك نهاكم ينا إيه ديبو على موجام الكبير نتبراني ينا إيه ديبو سيد الجامع مع ألباني ينا إيه ديبو كتاب الطبقات نام محمد بن سعد ينا إيه ديبو التفسير القرطبي نام نام ينا إيه ديبو فتح الباري نام ابن ينا إيه ديبو سيد البخاري نام بخاري ينا إيه ديبو في زلال القرآن نفسه ابن القطب ينا إيه ديبو الكشاف نزل أخشري ينا إيه ديبو التفسير القرآن العظيم نام كثير tafsir a ƙarshe yana iya jiba tafsirin nujum na ibrahim al to wannan abin da bincike ne ya nuna sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga allah wallahu ta'ala ala wa ala sai kuma ansar tambayar malam gambo konkal bilyamunu mai son sanin tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin najeriya suka zama ƙasa guda idan malam gambo na saurare ga dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house kaduna zai baka ansa wanda ya hada arewaci kudancin najeriya da mm. tarihi shine frederick john eltway lugard an haife shi ne a india a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda sai ne na ƙasar burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a nan ne kuma ya haifi lullugar a 22 ga watan janairu shekara ta 1858 shi lugat yana daga cikin yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kamfani sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar burtaniya mm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida sannan an haɗa arewaci da kudancin najeriya daga a ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagorancin shi frederick john deltry lugard wannan inda da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a afirka ta yamma ya zo na kuma kasar hong kong wannan shine dalilin da ya bada damar da aka kawo shi najeriya yana da kyau a fahimci cewa kafin da arewacin najeriya da kudancin najeriya da lugad ya yi akwai alaka mai karfi a tsakanin arewaci da kudancin najeriya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam lawali jibbo da ke jamhuriyar niger da dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house kaduna nigeria. waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafiyar Girma Tafiyarra da injiniyanmu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To kamar yadda kuka ji yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyinku za kuma mu fara ne da ra'ayin kawuwa gwalam da babba haruna bajoga masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna addu'ar allah ya karbi shahadar waɗanda aka kashe a masallacin juma'a da ke jihar adamawa ba tare da sun aikata laifin komai ba a lokacin da suke bauta ma allah sai kuma ra'ayin bafa haruna bajo ga malamin makaranta a jalingo primary school a shaka mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika mun yi murnar da aka ji wata kotu a ta soke zaben gwamnan jihar rivers wanda yake cike da kurakurai na zahiri da fatan allah ya baiwa kotun kasashen wato kasashenmu yin adalci a hukunce-hukuncen da suke aiwatarwa a kan shari'un da ke gabansu. sai kuma ra'ayin amadu abacha mai cewa assalamu alaikum muryar amurka muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na hare-haren unar baƙin wake a jihar borno da ma arewacin najeriya baki ɗaya musamman ma ya halin yanzu sai kuma ra'ayin shi to jama'a mun gode da ra'ayin da kuka aiko mana saboda karancin lokaci za mu dasa aya a nan. To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa adadin waɗanda suka rasu a harin bom na masallacin Juma'a jiya na karuwa inda aka tabbatar da rasuwar fiye da mutane talatin. Firaministan ƙasar Kamaru Filimon Yang ya karɓi bakuncin mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai da taimakon kayan masarufi na 'yan gudun hijira a ofishinsa da ke birnin Yawunde, wanda ya ziyarci ƙasar da nufin tallafa waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Jordan domin tattaunawa da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas. To jama'a da wannan takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu. Lokacin da za a saurari shirin mu tattauna yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Mr. Caleb wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan Dan Crafton. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan wurin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma can da dare idan mai duka ya kai mu lokacin da kamar yadda na ce za ku saurari shirin mu tattauna wanda shiri ne da ke hada al'ummomin da suke fama da matsaloli tsakaninsu za su tattauna kan hanyar da za su samu mafita game da abin da suke takaddama a kai mun gode. This program has come to you from the Voice of America, Washington.